wannan wani dan takaitaccen a raddi ne da nake so zan gabatar insha Allah tabaraka ta'ala ina burin kar ya tsayi zuwa ga wannan mutumi da yake ta dagewa bai san abin da yake ba amma ya dage sai ya nuna ya san me yake mai suna wai sai eh, bin alqasim asadul islam haka da yake <laughs> kiran kansa wai asadul islam <laughs> to alayi halin mm, asadul islam ya kamata ka zamanto mai basira a wajen lokacin magana nukudodi ka kawo na kawo nukuɗoɗi duk abin da ka kawo sai na dauka daya bayan daya na yi maka raddi duk abin da ka kawo sai na dauka daya bayan daya na maka raddi amma kai kuma ba za ka iya daukan magana ta daya bayan daya ka yi mata raddi ba sai dai in na dake ka anan na casa ka sai ka gudu ka koma wancan nukuɗan ai ba haka ake yi ba sai ka tsaya akan nukuɗa guda daya. ko ka tsaya akan nukudodin da muke taunawa abinda na kawo ka ta ka kore ka ce ba haka bane amma ba dalilin da zan zo in buɗe littafi in karanta maka maganganun malamai in karanta ma maganganun malaman ku da sauransu kai kuma daga ka taso kawai sai ka tsaya sai ka a cikin misali na tauna nukudodi sun fi yanzu karatun da na yi maka na baya bayan nan na tauna nukudodi sun fi guda goma a cikin nukuda goma nukuda ɗaya ne kaɗan mata shafi milera kawai ka taɓa kanta haka babu wani nukudar da zaka iya ɗauka ka tattauna kai ka ce a gidan izala kake kuma ka ce kai masanin sunna ne to ka tsaya ka gwada izalancinka da sunnar da kake nuna ka fahimta mana ni na ce a gidan ɗariƙa nake ni ɗan ɗariƙa ne kuma ɗan sunna ne na tsaya na gwada ɗariƙanci na na tabbatar maka da jahilcinka amma ba dalilin da zan ka kawo ni kuɗaɗi in tsaya in cashe su in bi su ɗaya bayan ɗaya kai kuma in kawo nawa ka kasa bin su ɗaya bayan ɗaya sai dai ka zare nan ka gudu kana tafiya kana zazzara ido wannan ba daidai bane in kana son ka ci gaba da magana da ni to da Allah ka tsaya duk abin da na kawo ka ɗauki biro da takarda ka rubuta sai ka warware ni akai kamar yadda duk abin da ka kawo sai na maka gyararrakin da na yi maka na gyaran larabci na gyaran jan alkur'ani na rashin fahimta da sauransu duk ya tafi a banza alal aƙalla in ka yadda ne to sai ka fito sai ka ce min gaskiya gyaran da kamun na gode na gode Allah ya saka da alheri kuma na yadda yanzu mu ci gaba da yan yan biyu ne imma imma dai imma a imma in ka yadda cewan kana da kana da wani fahimta na musamman akan abin da na faɗa to da Allah ka fito ka ce ga fahimtarka da mm. sauransu da kaza da kaza da kaza in kuma ka baka da misali ka gamsu da abin da na faɗa to ka fito ka yi mun godiya ka ce abin da na faɗa ɗin nan kana mun godiya kuma ka gamsu da sauransu to wannan haka ake yi amma dai ba zai yi kawai kuma ina kawo nukudodi a nan kai kana kawo nukudodi kana kawo kana gudu kana barin nukudodin da nake tattauna ba ba a haka ba a haka kuma yanzu ma abin da za a yi shine nukudodin da gashi nan kafaffaɗa a wannan surutan da kai karo na uku yanzu zan ɗauko su ɗaya bayan ɗaya zan baka raddi a gurguje a gurguje kai ma haka nake so ka dinga ɗaukan magana na kana yi mm, yawwa tun da kai kana ganin kai izala ta riƙar da kai ni kuma ɗariƙa ta riƙar da ni sai a gwada ƙwanji a wannan nukuda ta farko da kai ka yi magana cewa ah, mu yan ɗariƙa mu ma muna kafurta ku sai ka kawo shahidi da bidiyon mai guduma mai guduma ya daura alkur'ani yana cewa wallahi ladi yan izala kafirai ne to anan abu ɗaya ne zan baka zan baka shawara shi mai guduma da ya kafirta ku ba haka kawai bane ya ɗauki alkur'ani ya yi mubahala ya ɗaura ya rantsi ya so wani ɗan izala ma ya zo su ya rantsi ya faɗa abin da ya faɗa to alal akalli kai in zaka tashi ƙaryata tashi kai ma me zaka yi sai ka ɗauki alkur'ani ka ɗora a kanka idan ka dora a kanka ka rantse abin da mai guduma shi ma ya faɗa ƙarya ne ka ce kai ma in ba haka bane Allah ya dugu dugu dugu da kai a wannan gurin amma mai guduma ya dora bayan ya dora kuma ya sauke lafiya to kai ma in ka zo sai ka dora ka ce izalan da kake kai gaskiya ne kaza kaza ka dora alkur'ani akan ka idan kai haka shi kenan kaga kun yi balancing da mai guduma kenan sannan batun cewa wai mutanen ku in akwai wani guri idan akwai wani guri kwaya ɗaya da yadda izala suka taba kafurta <laughs> mutanenmu in kawo maka wannan to ai ya fi rana bayyana ya fi rana bayyana amma dai bari in baka guda ɗaya tunda duk da ka ce hakan ne ya kamata in baka guda ɗaya ka ji ga ɗaya daga cikin malamin ku albani zaria ka ji me yake faɗa. sun tijaniya ya yarda cewa salatul fata an wa da kutubul bakari ne ita kuma in dan tijaniya ne ya ga cewa karanta ta CD ɗaya ya ci alkur'ani sau dubu shida to kaga wannan tsuntsun mutum arne ne ba ma guje ne ina fata an gane amma kamar yadda na gaya maka kaga irin su baba ɗin nan da ba su to kaji a ah, Eh, malam bin alkasim ya kaji albani yana cewa in dai dan tijjaniya ne ya yadda sayatul ta fi qur'ani so dubu shida wanda kuma ko an kashe ka ba za ko wuka za a samu ka ba za ka iya kawo yanda batijjani ya ce qur'ani sayatul ya fi da kalman ya fi qur'ani so dubu shida baka isa ka kawo ba sannan kuma ya ce kaga wannan zunzurutun arne ne ka ce to ba a taɓa samun malamin ku guda ɗaya da kafirta mu ba gashi yanzu na danna maka albani wannan ya rage maka kuma sai ka san yaya za ka yi da shi lallai dan ka sani wannan kwaya ɗaya ne amma kusan albani wanda yana nan yana da kaset ma mai suna kafircin yan tijjaniya ana nan ana ta yadawa suna nan suna yadawa so kaga batun ka ce ku taba kafurta mu ba wannan magana ba daidai ba ne ya kamata ka san me kake yi yauwa sannan magana cewan wai a maganan da kai cewan bayan a kawo maka sai ka kawo maganan dangala wando to maganan dangala wando ta dame ka kwarai da gaske na yi magana akan dangala wando sai dai kash baka fahimci duk abin da nake faɗa ba Ka je ka ɗauko fi riyadu tafsir na maulana musho ibrahim yasa radiyallahu ta'ala anhu wanda shi ma baka kawo gurin da maulana musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yayi maganan baka fahimci ma gaba ɗaya ma mai shubarar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ba ga abin da ka jawo ka ce shubarayin karkashin fadin Allah wasu ya baka fatahir shubarayin ya ce fatahir ai anin najasati kanal arabu yutiluna ziyula to nan ma kaga ka ɓata larabci da ka ce kanal arabu sai ka ce ya na ba ya ba ne a dala ɗilu ne yu ɗilu ne ba ya ɗilu ba yutiluna ziyula sannan ka zo gaba wajen wayajurruna ha sai kuma ka ce wayujirruna ha to ba wayujirruna ha bane nan kuma waya jirruna ha ne sannan to ka ji shehu ibrahim sai ce maka wai ha huyala'a dan girman kai to ai dama dadi san manzo Allah abin suke faɗa kenan na gaya maka manzo Allah ya ce man jarra sobahu huyala'a lam yanzuru Allahu ilayhi yawmal qiyamah duk wanda ya ja tufafinsa dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba ranar tashin kiyama in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma shehu Ibrahim sai ya kawo anan ya ce wanda suke jan tufafin su kuyala'a sai ya kawo kalman da manzo Allah ya kawo dan girman kai kuma na gaya maka ka je ka duba sayyul bukhari nan sayyul bukhari babi biyu yayi babi biyu sayyul bukhari yayi ya kawo wanda ya ja tufafinsa dan girman kai da kuma wanda ya ja tufafinsa ba dan girman kai ba to ka ga yaya zaka yi sai ka je ka yi challenge din al-Imam bukhari ba ni zaka kawo ba ashe inda hukuncin jan tufafi duka ɗaya ne Imam bukhari ba zai yi babi biyu wanda ya ja dan girman kai hukuncin sa daban da wanda ya ja ba dan girman kai ba hukuncin sa daban ya kamata ka fahimci wannan annabi me yake yaka a cikin sake tufafi yana yakan girman kan da yake ciki ne in girman kan ya fita fa babu kuma ka je ka duba sharhin a ah, Ibn Hajar cikin Fathul Bari yayi sharhin hadisan ya kamata ka dinga magana kana sanin me kake faɗa ilimi ba ƙarya bane sannan gashi na gaya maka Imam Bukhari babu biyu ya kawo a cikin babun man jarrasabahu ah, min gairi kuyala wanda ya ja tufafinsa ba don girman kai ba sai ya kawo hadisin nan da manzalla ya ce man jarrasabahu kuyala la yunzirullahu ilai yau malkiyama wanda ya ja tufafinsa dan girman kai Allah ba zai dube shi ba ranan tashin alkiyama in ji al-Imam Bukhari sai kala Abubakar sai na bakar yana gurin manzon ya faɗi wannan gurin ya faɗi wannan abin ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna ahada shiƙai izari yastarhi illa an ata ahada zalika minhu fa qala lastu mimman yasna'u khuyala sai na bakar ya ce ya ni fa ina sake tufafi na ya rasulallahi gashi wando na yana yin abin nan izari na ina sake shi kuma na riga na saba da haka ya zan yi manzo Allah ya ce lasta mimman yasna'u khuyala baka daga cikin wanda suke jan tufafin su dan girman kai ha <laughs> ashe inda abin da kake faɗa sakin tufafi idilaki ne annabi zai tabbatar da sayyidina bakar gashi ya tabbatar da sayyidina bakar akan sakin tufafi ya kamata ka fahimci wannan sannan kuma kayi haddi ka ce in na kawo maka gurin da aka taɓa rawaitowa annabi ya ja tufafinsa ko da guda ɗaya kana challenging a kawo maka to ga hadisin abi bakarata wanda ya ce khusbati shams rana ta yi kusufi Wani hannu inda annabi sallallahu alaihi wasallama muna gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya yajurru thawbahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana jan tufafinsa musta'jilan yana sauri hatta atal masjid har sai da manzo Allah ya zo masallaci wa thaban nasu mutane suka mimmike tsaye fa salla raka'ataini fa julliya anha manzo Allah ya salla raka'a biyu aka yaye wannan kusufin gashi faƙama ya jurru saubahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya jurru saubahu yana jan tufafinsa to ya za ka yi ya ka iya da annabi ya juro sau bahu ka ce in kawo maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja tufafinsa to gashi na kawo maka wannan a gurguje kenan malam bin alkasim sannan ka ce in an kawo maka gurin za ka yi meye to ka sani dai an kawo maka wannan batun tufafi kenan batun duk wanda zai sake wandansa ya sake wandansa illa iyaka abin da aka hana girman kai girman kai shine ba a so in babu girman kai mutum ka sake wandanka kar ka dage wandanka ba kwallo ka je ba ba komai ba batun maganar shi Ibrahim da ka kawo ya kawo kalman huyala a ciki kai ne baka gane ba shi Ibrahim yana tafiya da hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce wai kawarijawa su suka fara kashe mutane to waye kawariju ai an tara sun min ru'usil khawarij ba ku ne kawarijawan ba kawarijul asri kawarijawan zamani sannan kana cewa wai sayyidina Ali radiyallahu anhu tunda kawarijawa daga cikinsa suka fita wato shi ma ya zama shi ya samar da kawariju kenan kuma ya kamata a yi muku uzuri dan boko haramun sun fita daga cikin ku ba ku ne boko haramun ba sai na yana da bambanci da kai dama manzo Allah ya faɗa zai yi wannan yakin da su muawiya da kawarijawan da sauransu duka annabi ya faɗa zai yi kai kuma annabi ne ya faɗa za ka yi yaki da boko haramun ballantana ka ce annabi ya baka shaida shi annabi ya ba sayyidina ali shaida duk waɗannan abubuwan Allah sallallahu alaihi wasallam rikice rikicen da sayyidina ali yayi duka Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da shaida akai Cewa zai faru ya faru kuma na ali ya fita ya je na harwan ya je ya yaki kawaruji ya kashe su to kai ma kana son ka to irin na ali to muga ka ɗauki bindigu da komai da komai ka tafi bisa ko ka je ka samu gwamnati ka ce alal za ka shiga ciki kai ma a bakka ku tafi ka je bisa kamar yadda na ali ya bi su matattaran su a na harwan ya je ya yake su to kai ma in ka ce haka ne sai kai ma ka bi boko haramun a bisa sai ka je ka yake su to ta nan ne za mu san a ah, ta ne za mu san cewa lallai kayi kama da sayyidina ali sannan kuma kake cewa ah, in haka ne mu ma ai yan hakika ah, sun bulla a cikin mu sannan ka ce ku kun ah, shi sayyidina ali mu kuma bamu yaki yan hakika ba mun yaƙi yan hakika mana ya zaka ce bamu yaki su ba ga karatuttukan mu nan sun fi bila adadin barkatai suna nan mun yaƙi 'yan hakika sannan ka ce 'yan hakika tare da su muke sallah tare da su muke wazifa to ka sani na farko ɗan hakika dai baya sallah na ɗaya kenan kaga kuma ka shaide mu mumuna sallah su ba su sallah ka ji bambancin mu na biyu mumuna muna wazifa dan hakika baya wazifa yawwa sannan kuma in kana son ka bambance mana ai kai karatun da nayi na kawo maka batun da ibnu taymiya yayi akan batun hakika ya rage maka sai ka je ka kama ibnu taymiya me kana eh, abin nan dinmu da yan hakika hakikan nan abin da duk suke faɗa gashi ibnu taymiya ya faɗa ya yadda cewa hakika akwai ta ko ka yadda ko baka yadda ba ibnu taymiya ya ce hakika akwai ta babban dan hakika shine ibnu taymiya sai ka je ka kama shi mu me namu ka je ka duba a takaice barin baka ka je ka duba littafin ibnu taymiya mai suna al-farqu bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaidan wanda Ibn Taymiyyah ya ka duba shafi na 104 zaka ga abin da Ibn Taymiyyah yake cewa akan haƙiƙa yace wa manidda anna min al-awliya alladhina balagathum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rayace cewa daga cikin waliyan da Saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske su mallahu tariqun ila Allah la yahtaju ila Muhammadin akwai wani waliyi da yake da wata ɗariƙa wanda baya bukatan annabi Muhammadu a cikin wannan ɗariƙar fa huwa kafirun wannan mutumin da ya raya haka kafiri ne mulhidun mulhidi ne wa idza qala yace idan mutum yace kaji mai ibnu taymiya yace Inna innahu muhtajun ila muhammadin mutum wai yana bukatan annabi muhammadu ne fi ilmin zahiri a cikin ilimin zahiri duna ilmin batini baya bukatan annabi muhammadu a cikin ilmin batini au fi shari'ati ko yana bukatan annabi muhammadu a cikin ilimin shari'a ne duna ilmin hakikati baya bukatan annabi muhammadu a cikin ilmin hakika fa huwa sharrun min al yahudi wan nasara wannan mutumin ya fi yahudu da nasara sharri duk wanda ya ce bai yadda da ilimin shari'a ba ko bai yadda da ilimin hakika ba gashi in ji ibn taymiya ba ruwana da aka ka zo kana cewa yan hakika yan hakika ka fara gama da na gidanka tukunna sai ka gaya min me hukuncin ibnu taymiya an ka gaya min me hukuncin ibnu taymiya sannan sai ka zo ka ce to ni kuma in gaya maka hukuncin yan hakika to amma ni barin ya adalci yan hakikan nan da suke fitowa suke cewa shehu barayin Allah ne shehu lam yalid wa lam yulad na faɗi wannan abin da suke faɗa kafirci ne kafirci ne kafirci ne so nawa na faɗa so uku kai ma in ka isa ka fito gashi ibnu taymiya ya kawo batun ilimin hakika ya ce duk wanda ya musu fa huwa sharrun min al-yahudi wannan. nasara ya fi yahudu da nasara shari kai ma ka fito ka ce ibnu taimiya kafiri ne abin da yake faɗa kafirci ne in ka isa kai a cikin shafi na ɗari da sha biyar ma ya ci gaba ya ce wa kadhalika ya yaqulu haka mutumin da yake cewa inna muhammadan bu'isa bi ilmin zahiri annabi muhammadu da ilmin zahiri kawai aka aiko shi duna ilmin badini ba aiko annabi muhammadu da ilmin badini ba ilmin hakika in ji ibn taimiya ya ce amana bi ba'di ma ja a bihi ya yi imani ne da wani bangaren da abin da annabi muhammad ya zo da shi wa kafara bi ba'adin ya kafurce da wani shashin abin da annabi muhammad ya zo ya zo da shi wa huwa akfaru min ulaika wannan ya yafi yahudu da nasara kafurci in baka yadda da ilimin hakika ba wannan ibnu taymiya ne ke faɗa da haka idan da wanda za ka yi challenging dinsa ibnu taymiya ne kamata ka fara challenging dinsa ashe yan hakika babba shi ne ibnu taymiya sannan na gaya maka ga batun ibnu Taymiya nan da na kawo maka baka fito ka gaya min menene ba cikin majmu'u fatawa juz'i na 16 shafi na 402 yace wa fi zalikal fana yaqulu a cikin mutum in yayi fana'i zai ce ana la ni ne Allah ana la ni ne Allah au Buhari ko tsarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illallah ko babu komai a cikin abayan nan nawa sai Allah ka je ka duba wannan abin ka ga babu na kawo maka batun eh, ibnu al-Qayyim shi ma ya faɗa eh, kaman yace wannan abin da ake faɗa din subhani ma fil jubbati illallah kuma suka yi hukunci suka ce wannan abin daidai ne daidai ne daidai ne to kuma ka zo kana dangata min yan hakika ga yan hakika nan ubannin hakika ibnu taymiya da ibnu al-qayyim sun ce mutum zai iya cewa huwal shi ne Allah to kuma kazo kana tambaya na ni na ce yan haƙiƙan da suke cewa batijana ne su na ce kafirai ne kai ma fito ka ce ibnu taymiya da ibnu qayyim kafirai ne kaga an yi balansin amma kana magana haka kawai ba basira baka san me kake faɗa ba ka dage kawai sai yi abu ba haka ake al'amura ba da Allah in ma za ka yi raddi ba haka ake raddi ba da Allah ka san me kake yi ka san me kake sannan kuma ka kawo a ah, wai malamanku da dama sun rubuta littattafai sun ce boko haramun ba su daga cikinku sun ce boko haramun ba su daga cikinku ku yanzu ba ku yadda da waɗannan abubuwan ba da sauransu to alayi halin na riga na danna a wancan raddin da na yi wa wannan abdalla gadan kaya amma ba shi zai hana in ƙara danna maka yanzu don kasancewan malamanku sun tabbatar boko haramun 'yan uwanku ne don haka sai ka je ka ji da malamanku ni ba ruwana. ahli sunna lidda wal jihadi jama'a ne na ahli sunna kaga yan mu ne don mu ahli sunna ne kaga yan boko haram yan mu ne kuka kyamace su yan mu ne ahli sunna 'Yan akwai kora kurakurai cikin abubuwan su mu yi musu nasiha abu kaza kuskure in mutum ya zo da alkhairi amma an samu kuskure cikin alkhairin ba cewa aka gaba ɗaya aikon damin ne ba a'a a ƙarfafa mai gwiwa amma kurakuran nan sai a nuna mai ya jaye su sai abin ya je su tare don haka yan mu ne mu ba za mu yi disorder to gashi yan boko haramun yan uwanku ne to kuma ka zo kana cewa kai ku malaman ku sun kubuta wannan a cikin izala ka san waye bella bo ka isa ka ce baka san wannan ba yana cewa yan izala yan uwanku ne yan izala yan uwanku ne sannan ga wannan limamin harami داعش تعبير اخر قلت داعش سلفيه سلفيه هي كيف كثره السلفيه هم هم يستدلون شوف يعني بعض الاخوان يقول لك ان الصناعه استخباراتيه وصناعه الاستخبارات لا تنشئ شيئا جديدا هي تستغل تستغل الموجود فهم يعني هم استغلوا من يحمل ذلك الفكر الفكر الذي تحمله داعش فكر سلفي ليست إخوانية وليست قطبية وليست صوفية وليست أشعرية يستدلون بما في كتبنا نحن to me kake so me kake so bayan wannan wancan gero babban malami ne a Najeriya wannan limami ne a haramin Makka ya ce abin na yana cikin littattafan salafa kai kuma ba kai karatu ba ka zo kana ta koriya me naka me naka kuma mu burin ma dama ba haka muke so ka zama ba ka bar wannan abin shi muke so wa'azi muke maka ka dena in ka dena kenan sai ka zo mu tafi mu to ɗaya mu burin mu kenan ai ba burin mu wai mu tamanna maka su su kai su ne kai su ne saboda ka jawo shi ka ce a'a burin mu muna ce maka kai su ne ka gane sharri ne ka dena tunda ka gane kana ce kana abin nan ka to ka zo mu zamanto abu ɗaya mana amma kullun kana na ana ma raddi ana ce maka ga nan sannan ga bidiyo ma da yake yawo kwanan nan dan gidan gumi Ahmadu Ahmadu dan gidan gumi ba kwanan na ya fito ya dinga magana yana cewa Boko Haram sun zo da alheri ba ga bidiyon yana ta a Facebook sun zo da alheri Boko Haram sun zo da alheri haka fa yace sannan kai kuma kana nan kana gefe kana fitowa kana wawware ido kana cewa zaka yi wa mutane raddi da Allah wannan ba raddi kake ba tausayi kake bani ni tausayi kake bani da Allah ka daina irin wannan wala na ga maganan ka gaba ɗaya tausayi nake saboda na san ka da ku yanda ya kamata dan haka in zaka daina ma magana ka daina magana tausayi kake bani yau kuma ka fito ka gaya wa duniya gyararrakin da aka yi maka da abin da na faɗa duk ƙarya ne ba za ka iya raddin magana na ba kawai ka je ka jawo abu guda ɗaya ka dawo ai wannan ba daidai ba ne sannan sai ka kuma ka kawo cewa wai a duk cikin eh, mutanen Najeriya waye ya taɓa awon boko da aikin gwamnati cewa haramun ne kowa ya san zazzagi ne eh, to aje ko zazzagi yayi dai amma kuma mutanen ku suna yi ballantana kuma idan mun zo mu da kake wannan maganar cewon wai kowa ya san zazzagi ne ya fara da awan a aikin gwamnati da boko haramun ne shi kenan to tambaya shi ne me yasa 'ya'yan zazzagin suke zuwa su yi karatu wasu a germany wasu a ingila wasu a london wasu da sauransu wasu a nigeria sannan shi kansa zazzagin ma ya yi bokon shi kansa zazzagin ya yi bokon daga cikin abokan karatunsa akwai amadu dan gidan gumi akwai gwamnan kaduna nasiru yan rufa'i shi kansa zazzagin yayi bokon sannan kai kuma ka zo ana magana kana cewa wai me yasa kaza kaza da sauransu sannan maganan ka cewa wai a gurguje wai muna tsoron yan shi'a ne me yasa mu ji tsoron su ba mu jin tsoron su gaskiya muke faɗa kuma ko a kansu ne za mu faɗi gaskiya ko akan yan shi'a ko akan waye za mu faɗi gaskiya ba mu tsoron su wallahi talla ba ma tsoron su magana ce ta gaskiya yawwa ba ma tsoron su sannan ka kawo maganar cewa wai gumi yayi yayi aiku za a duba kuna kun yarda da boko ga gumi yayi karatun boko wa Shehu Dairu Usman Bauchi kuma bai yi karatun boko ba to amma kuma ka mance da bai yi karatun bokon ba kuma yan boko nawa ya haifar zaka irga kuma sannan a yi mukarana mana yanzu a cikin 'ya'yan Shehu Dairu Usman Bauchi daktoci guda nawa ne dakta dakta dakta dakta za su irgu ba za su irgu ba suna nan da yawa suna nan da yawa ɗan ƴaƴan gumi kuma daktoci guda nawa ne banda Amadu Gumi ga yamin ba mu dai san wani ba in akwai shi sai Amadu Gumi amma yan shida Usman Bauchi ne yanzu zan iya lissafa ma cikin yatsu na guda goma in lissafa maka duk daktoci ne to kaga ashe ba za ka zo kai mana gorin boko ba yauwa sannan ka bar wannan ma mu kanmu da muke magana da kai abokon ma ka gaya mana kai mustawanka abokon waye kai mu mu gaya maka mustawan mu abokon waye mu yauwa bayan karatun addinin kuma mu yan boko ne cikakkun mun san me muke yi kai kuma daga ganin fuskanka wannan dinnan sai dai diploma yawa daga amma ne mun tabbatar cewa kai kai ba dan boko bane yawa mun tabbatar kai ba dan boko bane don haka ya kamata ya kamata ka fahimci wannan mu mun yadda da boko muna yin boko mu yan boko ne cikakku yayan shaidar saman Bauchi yan boko da yawa a cikinsu da yawa suna nan da yawa suna nan yawwa sannan sai maganan ka ta gaba a wai cewan a sannan za mu tsaya a gaban Allah da ka faɗa wannan gaskiya ne gaskiya ne wannan abin da muke faɗa Allah fada faɗa don son zuciya ba mun san Allah zai tsayar da mu ba wata kalmar da muka san za mu faɗa face mun yarda da cewa Allah zai tsayar da mu a gabansa zai yi mana hukunci akan wannan kalmar wannan muna faɗa ne ba don mu muzanta ko ba don komai ba kai ma ka yadda za mu tsaya a gaban Allah ballantana ni dukkan mu mun yadda za mu tsaya a gaban Allah wannan ko shakka babu wannan duk mun yadda za tsaya a gaban Allah wannan ko shakka babu kuma abin da muke faɗa ba mu faɗa don mu ƙware ku ko don mu yi abin nan ba sannan kuma kayi maganan wai ci da addini to wai yanzu ɗan izala ne yake ma maganan wani ci da addini ɗan izala to tambaya suwaye masu ci da marayu don su rayu kullum a taimakawa marayu za mu suwaye suwaye ɗan izala sannan suwaye masu gina masu gina masallata da sunan masallatai ba 'yan izala ba ne a ba mu gina masallatai ashe kuma gina masallata za su yi ba 'yan izala ba ne duk wannan abin nan sannan ka zo kana magana cewan wai malamanmu suna zaune a zaure sai dai su buga ƙasa yanzu ga yan zamani nan yan izala boka kullum duk gurin da kaje mutane suna yawo islamic chemist islamic chemist mutum ka je ya ɗebo wani ruwa ya baka ya ɗauko wani abu ka danganta abin kuma ka ce wai zaka ba mutum magani a ƙarƙashin kitabuwar sunna maimakon an je itacen sai ya baka isnadin itacen daga itacen nan da na baka ko ruwan maganin nan da na baka daga wajen wane wane wane wane har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce mai islamic chemist amma kuna nan barayi mutum kaga ya zo ya zauna a shago abin da kuke zargin malaman ɗariƙa da shi suna yin bokanci yanzu ku kun bokantar da abin a zamanance sai ga mutum ya zauna a shago an kawo mai wai mace ko wai aljaninta ya tashi ko wani abu sai zo ya samu ruwa a leda ya tofa yawunsa katon banza katon wafi ya kulla mata aje a bata ta sha ta goga a jiki nawa ne malam naira hamsin ko naira ɗari ka duba kai da kake da wannan a cikin gidan kuma an tambaya ka jami'a islamic chemist islamic chemist ku da kuke wannan mutum ya dinga ainihin in aljanin wato asumar da ta tashi in aljani ne ya jawo asman aljani da jawo asma mutane typhoid da malaria yana damun daga sun zo wajen su sai ku dirka musu itatuwa ku ce aljanu ne suke damun su ga kunan katin katin din bokayen zamani Bo kayan zamani masu ci da addini yanzu kai baka da kunya dan izala har zaka ce wani wai wai wani yana ci da addini kullum masallatan ku a cikin jama'a a taimaka injin janareto a kullum a cikin neman taimako ba za ku taba ganin mutane da kuɗi ba sai kun kwace amma kai ne kake ma maganan wasu suna ci da addini sannan kuma da kake maganan sana'a to mun ji me sana'an balalau me sana'an balalau me sana'an kabiru gombe me sana'an jingir me sana'an jafaru duk waɗannan malaman na izala da nake tambayan ka me sana'ansu dan zaka zo ana ma magana kana ma mutane rashin kunya baka san me kake yi ba kana cewa wani ba su sana'a da addini su kana wani ba abin nan da sauransu sannan kuma yan shiya da kake cewa ba su aikin gwamnati mu wasu muna tare da su a ofisoshin mu duk muna ganin suna yi duk muna ganin suna yi suna yi suna yi da dama suna nan suna da ofisoshi a aikin gwamnati muna ganin suna yi kai kuma an zo ana magana mara hankali baka san me kake ba ka tsaya kana ma mutane shirmi baka san me kake ba to ni dai a takaice wannan shine abin da zan gaya maka idan kana son za ka yi magana da ni za ka raddanci maganganuna to ka tabbatar kana bin duk abin da na faɗa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ka ɗauko da abin da na faɗa kamar raddi ɗaya bayan ɗaya da abin da na faɗa kamar raddi amma ba zai yiwu kawai na zo na baka ilimi na gyara rakin ka na gyara maka baka ba ka fito ka gode min ba sannan kuma ka fito kana ma mutane rashin sai dai ka je ka ɗauko wani abu ɓangare ɗaya daga cikin magana sai ka je ka ɗauko wani abu daga cikin magana na ubangiji Allah ya yayi Allah ya raba mu da son zuciya albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke Allah ya sauke Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir la qibla ila hadi ila sirati kalam saqim ala laka qadru dalal azin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin